yau alhamis sha biyu ga watan jimadin al'ula hijar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da biyar daidai da sha uku ga watan march shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin sunanar darimi na al'imamul hafiz abdullahi buna abdurrahman addarimi assar makandi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu dai muna ƙarƙashin kitabul muqaddima a inda mala yake bayyana mana ababe masu matukan mahimmanci tun daga abin da ya shafi aƙida tauhidi yadda ya kamata malamai su kasance suna fatoyi cikin al'amarin addini da ba zai haifar musu da kuma al'umman da suke mafatawa mishkila tsakaninsu da mahalicinsu ba domin ya zama wajibi ga duk wanda yake iddi'a'in malanta to fa ya sani shi ba Allah ba kuma ya samu masaniya da cewa shi ba ɗan saƙon Allah ne a matsayin annabi ko manzo ba wajibi ne mutum ya san wannan duk lokacin da mutum ya taka tsantsan wajen sanin wannan to zai isar da saƙo ne yadda allah maɗaukin sarki ya yi koshi da shi amma daga lokacin da mutum ya jahilci wannan ya kutsa cikin abin da allah maɗaukin sarki bai ba wani izini da ikon kutsawa ba to zai jefa rayuwan shi da rayuwan al'umma da addinin allah cikin hadari wanda ko allah maɗaukin sarki ba zai lamunci wannan ba annabin da allah madaukin sarki ya aiko ya amince mai sama da kowa sai da ya ce walau ta kawwala alaina ba'adal aqawil da a hazna minhu bil yamin shi kanshi manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ku jifa allah ce cewa da zai kirkiri zance ko ya yake danganta mai wanda shi Allah madaukin sarkin ba shi ya saukar da hujja da dalilin wannan ba to zai sa hannun dama mai damkan kodara to ina ga kai da Allah madaukin sarki ba aiko ka yi ba abin da kake yi ma mai yiwa karambani ne kuna fahimtar wannan da kyau ko ba ka da wani sako da ya zo wanda ya tabbatar da nagarta da ingancin mai kake yi ana kokari ne a kwatanta daidai domin a tama ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aikin isar da sakon da Allah ya danka amana a hannun shi shi yasa irin yanda ya isar haka kai ma za ka ɗauka ka isar muddin dai kana fatan ka samu tsira da yardan allah madawakin sarki akwai lokacin da manzon allah ya fatawa sai da allah madawakin sarki ya saukar da aya yi magana kan wannan fatawan allah ya ce afallahu anka lima azinta lahu. an je yakin tabuka an dawo an samu da yawa daga cikin munafukai kafin tafiya yakin tukun sun ta zuwa da uzurori iri-iri da uzuri iri-iri zarna ka bar mu wala taftinna ku kakka fitine mu ka matsa mana cewa sai mun fita annabi sai ce to ku je da aka dawo yakin waɗanda ba zo sun nemi izini da uzuri ba su ma sai suka taho kowanne yana ba da uzuri domin su a tunaninsu wannan yaƙi na tabuka da annabi ya fita to fa ya fita fita na ƙarshe kenan bai da dama da zarafin da kuma zai iya jiyo akalan shi ya dawo an riga an gama mukurkushi shi da sahabai kenan kuma sai suka ga ya dawo nan da nan sai suka wanko kafa sai suka zo suka riga faɗin uzurori iri-iri to allah maɗaukin sarki ya ce wakilna bin zawahir allah maɗaukin sarki ya wakilta mana ruko da abin da yake zahiri ne wallahu ya tawallar sara'ir allah maraukin sarki shi ke jibintan abubuwan da suke a sirrance a ɓoye na wanda baya ke ƙudurtawa to annabi ya ansa yi masu addu'a suka tafi allah sai saukar da afallahu anka allah maraukin sarki ma afuwa amma dai lima azinta lahu kai idan kai karambani cikin al'amarin addinin allah da wannan farar al'umma ta manzan allah kana tsammanin in Allah ya tashi tuhuman ka lahira zai ce maka afallahu anka mun gano wannan da kyau ko kana tsammanin idan aka ce maka lima azinta lahum zaka tsira ya tabbata cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Aisha ta yi magana kan abin da ya shafi hisaban ya tsira sai annabi ya ce wannan ard kenan a bijirar da bawa kawai gaba ga Allah madaukakin sarki a ce kayi kaza kayi kaza maje kayan yafe maka amma daga sanda Allah maraukin sarki ya tambayi bawa cewa me yasa kai kaza kun ji wannan daga sanda aka tambayi me yasa kai kaza a lahira ta wannan ka shiga uku ba hisaban ya siyara ba kenan ballantana malami ka zo kai fatawa da abin da ba shi Allah madaukin sarki ya saukar da hujja da dalilin yin fatawan ba ko kuma ga aya ka fahimce ta da ra'ayi da son zuciya da guntin iliminka kai hankali wallahi Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to dai ba manta ba malam ya nutsa a cikin babu taghayyuru zamani wama yahduthu fihi babin da ke bayani akan cewa ƙarshen duniya zamani zai canza daga asalin zamanin da annabi ya rayu ya bar sahabbai a kai abubuwa za su ta faruwa iri-iri na soye-soyen zuciya na ra'ayoyi da fatuwoyi waɗanda suke karo da fatoyin annabi da sahabbai yana daga ciki hadisin da malin ya kawo yake cewa akhbarana muhammad bin kafirin an ibn shawzabin an matsarin an al annahu tala hazihi al-aya al ya karanta wannan ayan da Allah madaukin sarki ke cewa khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin ka halice ni daga wuta inji iblis shi kuma ka halicce shi daga yambo annabi adam kenan aya ta sha biyu cikin suratul araf qala hasan al-basri yace qasa iblisu to daga nan ne sai iblis ya kiyasi cin da shi maddan da aka yi shi ne madda ce na riya sannan maddan da aka yi adamu madda ce turabiya to hunaka miza bainan nari wa turab akwai bambanci tsakanin wuta da kuma yimbu saboda kawai sai tarjihi wanda a ilimi na yau na zamanin yanzu ya nuna iblis bai sa abin da yake yi ba domin ita wuta rugurguzawa da ƙonawa da lalatawa take yi amma yunɓu kuma duk abin da ake sa alkinta shi a iya rayuwa a kan shi a iya yin komi na inganta rayuwar duniya da lahira a kan ƙasa ake yinta kenan duk wanda ya fahimci wannan kwatanci da wannan kiyasi da wannan tunani na iblis zai gane cewa ita kanta tunanin ma ibilisiya ce kuna fahimtar wannan da kyau ku ba daidai ba ne to shine malam hassan albasar ya ce ƙasa ibilisu ibilisu kiyasi ya yi in ka haɗa kaza in ka dubi kaza to can kaza da aka yi kaza to shi ma sai a ce kaza kenan to in ku bai zama kaza ba to kaza ma ba zai zama kaza ba kuna fahimtar wannan da kyau ko sai ce wa huwa awwalu man ƙasa shine farkon wanda ya fara kiyasi cikin addini jama'a kiyasi irin wannan ku inda ba nassi ne kun gano wannan da kyau ko kuma kiyasi sai ya zama sahihi kiyasi bai zama sahihi sai inda ya dogara da wani nassi wanda ba karara ba nassin da afakaice yana daukan wannan amma ga nassi karara mutum ya je ɗauko kiyasi yake yi shi yasa al-imam ibn hazmin zahiri yake cewa man qala bil qiyas faqad taqawwala ala Allah duk wanda ya zo yana wannan ƙiyasta ƙiyasce cikin al'amarin addini ce wannan ya shirgo ƙarya ya danganta ma Allah madaukin sarki shi yasa shirga ƙarya ga Allah hadari ne ba ɗan karami ba kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu karatun da ya gabata mun gabato da littafin al-milalu wan nihal na al'imam abul fathi muhammad bin abdulkarim ash satan a inda muka zo muke bayyana asalin abin da malam ya kawo da yake nuni zuwa ga abin da ya nuni a kai na cewa iblis shine farkon wanda ya fara waɗannan ƙiyasce-ƙiyasce to anan shine sai malam ya ce bido'i ne guda ɗaiɗai har guda bakwai wanda iblis ya kokarin kawo su domin ya rikirkita addini ya kokarin jefa shubha a cikin mala'iku da suka yadda za su yi ma Allah madaukin sarki ibada kai tsaye shi kuma ya haifar da ruɗani da rikita-rikita a cikin al'amuransu waɗannan bidiyoyi na iblis su ne waɗanda suka saɗaɗo suka kunno kai suka haifar da bala'o'in da a yau suka zama ma duniya alaƙa kai waɗannan bala'o'in su suka haifar da addinin yahudanci a ɗaya hannun kuma su suka haifar da addinin kiristanci duk wasu rikita-rikita da rarrabuwa da kake ganin yana kaiwa yana komowa cikin al'amarin abin da ya shafi addinin musulunci waɗannan shibohi su ne jigos misali aƙidan ƙadariya da aƙidan asifatiya da aƙidan khawarij aƙidan shi'a da sauran batattu irin su murji'a irin su jabariya irin su asha'ira maturidiya kullabi duk waɗannan hayaniyan da wasu su ma to gaba ɗaya in ka bi su sai kin ga sai kaga suna da alaka da waɗannan shibohi na iblis guda bakwai kuna fahimtar wannan da kyau ku to mala ya ɗauko bayanai tiriyan tiriyan ya kawo mana su ɗaya bayan ɗaya a inda ya kai yana cewa falla'inul awwal lamma an hakamal aqala ala ma la ala man la yahtakimu alaihi al-aqala tsinannan farko in ji malam ibilisi kenan yayin da ya hukuntar da hankalin shi ga al'amarin da hankali bai da mashiga a kan shi kuna fahimta akwai abin da hankali bai da ta cewa akan wannan abin me ke da ta cewa a kai nassi ne in kuma ga nassin hankali sai dai yabi bi nassi kenan umarnin da allah madaukin sarki ya ce a yi sujjada ga adam yanzu wannan nassi ne iblis sai ya jingine nassin gefe sai ya koma yana amfani da hankalin shi kenan duk lokacin da aka ce ga nassin alkur'ani ko ga nassin hadisi na manzon Allah ingantacce sai wani ko wasu sai su koma amfani da kiyasin hankalinsu to yin sun kama addini irin na iblis kuna fahimtar wannan da kyau ku tambaya wannan nassin da ya zo mai ma'anan shi kuna fahimtar wannan da kyau ku me Allah madaukin sarki ke nufi da shi ya annabin da Allah ya ɗaura man nauyin bayanin wannan nassi ya bayyana ma al'umma shi to kun ga irin waɗannan abubuwan hadarin da ba a zauna an karantar da al'umman annabi suka ji suka san su ba kenan shine sai a samu malami kawai ya zo ya dinga gaya masa ra'ayoyin shi sai ta bauta ma Allah maɗaukin sarki da ra'ayoyi har su wayi gari su koma ga Allah kan haka in sun je Allah ya ce su nemo shi sai su ce ai kai muka bauta ma Allah ya ce a ina ga abin da na aiko kun aje gefe kun koma kuna bin wasu da wani saura sai kun dawo kuna gane wannan da kyau jama'a shi yasa kowa ya taka tsantsan duk wanda zai ce ma Allah ya ce nuna ma wajen sannan a bisa fahimtan wa a cikin maganan Allah fahimtan shi ko fahimtan Allah da annabin ka faɗa ma mutane abin da Allah ya ce annabi ya ce ko kai shiru wallahi Allah zai gamsar maka da su amma daga lokacin da kake ganin sai in ka sauka bisa ka'idan da Allah da annabi suka sa wai sannan ne mutane za su gamsu da kai ko aiki ya ganka Allah ya tsare mana imaninmu to tsinannen farko cikin halittun Allah kaf yayin da ya amfani da hukuncin hankalin shi ga abin da bai dace ba kuma bai cancanta amfani da hankali a kan shi ba lazimahu an jari hukumar halik to sai wannan ya lazimce shi akan ya gudanar da hukuncin mahalicci fil halk dangane da abin da ya shafi halittu ma'ana ya ɗauki hukuncin Allah ya saukar da shi ƙasa ya hukunta shi da hukuncin bayi kenan Allah maraukin sarki ya sauko daga matsayin shi na allantaka zuwa ga matsayi na bayintaka kuna gane wannan da kyau ku abin da ya ɗauko kenan domin yana ganin ai shi yanzu yana da wani ra'ayi da wasu shawarwari da wasu matakan da yake gani da za a bi da allah bi wancan aikin ba kenan yana ɗaukan hukuncin allah yana saukar da shi ƙasa akan hukuncin bayi malam sai yake ce au hakamal halka fil khaliki ko kuma yake ƙoƙarin hukunta halittu da allah maɗaukin sarki mai halitta fal'awwal ɗaukan abin farko da ya yi ya gudanar da hukuncin allah ga bayi ma da ya ce guluwun wannan wuce gona da iri ne wasani na biyu ɗaga matsayin bayi ya cincida su zuwa ga matsayin allah ta ƙasirun wannan kuma gajartawa ne dangane da haƙƙin allah fasara mina shubahatul ula mazahibul hululiyya to cikin mazabin shi na farko da ya kawo sai ya zamanto ya ƙeri ko ya ƙirƙiri ko ya haifar da bid'a ta aƙidan hululiya su ne waɗanda suke cewa allah madaukin sarki yana shiga cikin jikin mutum haka suna cewa a sanda allah madaukin sarki yake son ya zo duniyan nan in ka koma cikin kiristanci kenan to sai ya bayyana a cikin siffa na ruhi mai tsarki shine mala'ika jibril amma da ya zo sai mutane ba su gane shi ba sai ya koma sai ya ɗauko siffa ta maryam sai ya dawo duniyan nan still dai sai mutane ba su gane shi ba sai ya koma sai ya ɗauko siffa na annabi isa sai ya zo duniyan nan sai wasu ka gane wasu ba su gane ba waɗanda ba su gane ba sai suke nufin farmaki gare shi su haifar da abin da bai kamata ba saboda rashin ganewansu to shine sai Allah ya tsere kun gane wannan da kyau ko to shine suke kirkiran cewa uku a ɗaya Allah ɗaya ne to amma dai da ya zo duniya sai zo da siffa na ruhi mai tsarki da siffa na maryam da siffa na isa sai ce maka ai alloli ne ai ai Allah ne to ita wannan aqida exactly ita ne dai su waɗannan 'yan karambani suka ɗauko sai suka yi mata gyaran fuska suka ɗan sa mata jambaki da gazar sai suka ce Allah maɗaukin sarki sanda yake son ya bayyana kan shi ga bayan shi to sai zo da siffa da sura na annabi Muhammadu wannan shine matakin farko da Allah maɗaukin sarki ya ɗauka wajen bayyana cikin duniyar nan bayan nan da Allah madawakin sarki ya tafi sai kuma da yake son zai dawo cikin siffa da suran da za a gane shi to shine sai ya zo da siffan Sheikh Ibrahim Sheikh Ahmad Tijjani ya zo ya gama abin da zai yi waɗanda suka gane sun gane ya gama ya tafi to ƙarshe-ƙarshen nan da ya tashi bayyana sai ya bayyana da siffa irin na Sheikh Ibrahim Inyasi kuna fahimtar wannan da kyau ko to Allah ne amma da suran dan adam dan ya bayyana kanshi wannan ita ce aqida hululiyya shubuhan farko na iblis ita ta haife ta irin wannan aqidan ne yahuda ke da ita kan uzairu irin wannan aqidan ne kiristoci ke da akan annabi isa irin aƙidan nan ne waɗanda suka aro ta daga yahudanci da kiristanci cikin waɗanda ke da da'awan musulunci yi baɗin kan annabi da shehu tijjani da shehu ibrahim inyas ina fatan mun gano wannan da kyau wannan ita ce aƙidar jama'a ku ji tsoron allah ku bar mutane ku sakan masu mara su je su yi karatu su fahimci addini duk sanda wasu batattu karkatattu lalatattun bayi da ke cikinku suka zo da abin da ba daidai ba wallahi ku fito karara ku yi masa raddi ku bayyana bara'an ku da su kuna fahimtar wannan da kyau ko in ba ka ba komin daren dadewa wallahi kai ta faɗin maganganun da ka so ka faɗa amma dai ilimi na nan tafi wajen Allah ya shiryar da mu to shine sai yake cewa fathara min shubhatil ula sai aka waye gari dangane da wannan shubaha na iblis na farko ya haifar da mazahibul hululiya mazhabobi na 'yan hululiya mazahib ne suke da shi ƙungiyoyin batattu ɗauko tun daga shi'a da sauran lalatattun bayi duk suna da irin wannan aƙidar domin su shi'a suke cewa sanda allah maɗaukin sarki ke sanya bayyana sai ya shiga siffa da sura na annabi muhammadu to bayan tafiyan shi sai Allah madaukin sarki sai ya siffanti da sura ta Fatimatu Zahara to bayan rasuwan Fatima sai hululi a cikin Ali daga nan sai jikin Hassan daga nan sai jikin Husaini daga nan sai waɗannan a'imma nasu guda tara da suka rage mun gano wannan da kyau ko wannan shine aqidan hululiyya shine aqidan da zaka zo suna cewa asali Abdullahi dan Saba al-Yahudi shi fara ƙirƙiranta. shi ya zo ya bayyana cewa sayyidina ali allah ne ali ya fito masallaci a garin basara kawai sai ga duk bayi sun kwanta kawai sun yi sujada. ya ce me haka kuma aka ce anta rabbuna wa khaliquna wa raziquna ila ma qalu kun gano wannan da ko suka faɗi maganganu ya ce subhanallah ana abdun ni bawa ne daga cikin bayan Allah suka ce bal antallah sayyidina alba ba wa'azin duniyan nan ba su ji ba shine ce ma ra'aitul amra amra munakaran ajajtu nari wada autu kambara ya ce yayin da na buga aka kai goro aka kai mari aka yi aka yi suka kisa su janye ya ce wane mutum ai kawai sai na kunna wuta na kira almajiri na kambar muka ci gaba da kakkambara su cikin wannan wuta saboda sun kafarta sun ce shi allah ne duk waɗannan bayanai karanta littafin Alintisar, intisar lissahabi wal al min iftira'ati samawi bal Allah maɗaukin sarki ya samu dace malin sai yake cewa watta nasikhiyya da kuma aqidan waɗanda suke da aqidan tanasikhul arwah tanasikhul arwah shine idan wane ya mutu to sai Allah maɗaukin sarki ya markaɗa halittan shi ya bayyana a wani gari a irin sura yanayin halittar farko misali idan kana rayuwa a nan najeriya sai ya zama ka bi allah ka kiyaye dokokin allah kai mutumin kirki ne masha allah to in ka mutu sai allah maraukin sarki sai yi ka a saudiya ko yi ka a sham ko yi ka a amerika da wata siffa da sura mafi inganci mafi nagarta wanda za ka zauna cikin aminci da jin daɗi da gudanar da rayuwa wacce tafi wannan mai wasan da kake bin Allah a nan kai talaka ne to amma in Allah maraukin sarki ya yarda da kai in ka mutu sai yi ka a can a matsayin attajiri mai arziki wanda za ka huta sakamakon abin da ka yi mai kyau a nan sanda aka yi ka a can da irin wannan siffa na jin daɗi in ka ƙi bin allah ka yi abin da ka so to in ka kwanta ka mutu sai allah madaukin sarki ya kai ka nijar ka zama jakin wani buzu mun gano wannan da kyau ko yana ɗora maka mangala da kaya yana dukanka shi tanasihul arwa ana juyawa rayuka zuwa ga wani abu da ce duk wannan muguwar aƙida na iblis na farko shubuhan da ya fara dasawa ita ta haifar da wannan ya ce wa shubahatul ya ce wal mushabbiha da kuma waɗanda suke kamanta Allah da bayi siffofin Allah su ɗauka su siffanta bawa da shi Allah ya ce shi ne lam yalid wa su kuma su ce wane ne Mu mushabbiha kenan kun gano wannan da kyau ku to iblis yana ƙoƙarin kamanta matsayin umarnin shi da matsayin umarnin Allah tashbihi yake sannan walgullatu minar rawafin da 'yan shi'a 'yan azarɓaɗi da wuce gona da iri haisa ghalau fi haƙƙi shaksin minal ashkhas yayin da suka wuce gona da iri dangane da haƙƙin mutane hatta wasafuhu bi sifatil jalal har suka siffanta su da siffa irin ta Allah mun gano wannan da kyau ko kowa ya san wannan aƙida nasu wanda ke bayani dangane da siffanta Allah madaukakin sarki da bayi ko siffanta bayi da Allah madaukin sarki mun gano wannan da kyau ku karara kowa ka karanta hukumatul islamiyya za ka ji wannan maganan ƙarara suke cewa anna li'aimatina makaman wa samiyatan la yablughaha malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun kuma a cikin akidin suke cewa ga Fatima ga matsayinta duk za mu zo za mu karanta da izinin Allah cinda muna karatun wannan littafi na almilal da kuma alfarku bainal firak kuna fahimtar wannan da kyau ko za ka ji bambancin mazhabobinsu ɗaya bayan ɗaya da irin waɗannan abubuwan har sai da ya kai an waye gari al-mukhtar ibn abi ubaid as-sakafi wanda shi ya kafa muguwar aƙidan shi'a al-buturiya mun gano wannan da kyau ko aqidan da ta zo daga ƙarshe take cewa muhammadu ɗan hanafiya shine mahadil muntazar ƙarshe dai sai da muhtar ya koma yana da awon ba ma shi muhammad ɗan hanafiya ba shi a karan kan shi ma Allah ne da wasu aƙidu wanda karanta littafin alfarku bain alfarak duk za ka zo ka ji waɗannan ababe baki ɗayansu kun gano wannan haka yin karanta littafin addurratul kharida sharhu yaqutul farida a ciki yake cewa fa ainihu ainul aini fafham isharati shi din shi din ko to shi ne. ka fahimci isharata sai ke cewa shi fa an haƙiƙatil wali da za a zo a yi ma wali ɗaya la'ubida da kowa koma bauta mashi linsilahi min ausafil rububiya min ausafil ubudiya saboda shi wali bai da siffa na bawa gaba ɗaya safihi bi ausafin rububiyya saboda shi wali ya siffantu da siffa ne irin tarabbu kuna fahimtar wannan da kyau ku wannan ne fa aqidan da aka dauko ke gaya musulmi kuma littattafan nan suna nan zankama da waɗannan abubuwa a zo a zauna a karanta mutane su ji me suke shi ma an ƙi kuna gano wannan da kyau ku wannan wallahi ba daidai ba ne a ji tsoron allah a san cewa waɗannan bayi ba kai ka halice su ba allah ne ya halice kayan shi sannan kuma shi allah ko to ya aiko da abin da yake son abi shine alkur'ani da hadisi bisa fahimtar annabi allah ya tsare mana imaninmu to 'yan shiya suna da wannan muguwar aƙida wanda ta haifi ne sakamakon shubuhan iblis na farko wa tsara mina shubuhati thaniya shubuha na biyu da muka karanta wanda iblis ya kokarin saɗaɗo da ita cikin al'umma ita kuma sai ta haifar da mazahibul ƙadariya mazhaba na 'yan ƙadariya wal jabariya da kuma mazhaba na 'yan jabariya wal mujassima da kuma al wanda duk waɗannan suna kan layi kun gano wannan da kyau ko za mu zo za mu karanta aƙidinsu da kuma bambancin dukkanin ƙungiyoyi da ra'ayoyinsu haisu kasadu wasfahu ta'ala bi sifatil makhluqina lokacin da suka nufi siffanta Allah maɗaukin sarki da tsantsagar 'yan siffan bayi domin 'yan ƙadariya suna da matsala ne akan ƙaddara kun gano wannan da kyau ku to iblis yana ƙoƙarin ya fake da cewa ai duk ma abin da ya yi allah ne ya kaddara mashi ba laifin shi ba ne ko ba abin da yake nufin ya faɗi ba kenan haka 'yan jabariya ƙidan suke haka mujassima su ma ƙidan su kenan falmutazila mushabbihatul af'al su mutazila masu fanta ayyukan allah ne da ayyukan bayi wal mushabbiha hululiyati sifat su kuma waɗannan tsantsagariyan mushabbiha to su kuma suna da aƙida ne na hululiya dangane da abin da ya shafi siffofi wa kullu wahidin minhum in mu ɗauko mu'tazila da su mushabbiha suna tafiya Hassan da Husaini ne a'awar bi ayyi ainihi sha'a suna gani da duk idan da suka makale in sun ga dama su kalla Allah da wancan idan in sun ga dama su dubi Allah da wannan idan sai malam ya ce fa inna man qala innahu yuhsinu minhu ma yuhsinu minna duk wanda ya ce abin da ya dace da mu zai dace da Allah wa yaqbahu minhu ma yaqbahu minna abin da tunaninmu ya gane cewa mummuna ne to wannan abin zai iya zama mummuna ga Allah faqad shabbaha al-khaliqu bil khalqi to wannan hakika ya siffanta Allah mahalicci da bayin shi wa man qala wanda ko ya ce yusuful bari ta'ala bima yusufu bihil khalq za a siffanta Allah madaukakin sarki da irin siffan da aka siffanta halittu da shi au yusuful khal bima yusufu bihil bari ko za a iya daukan siffan Allah a rintanta kan bayi mun gano wannan akan Allah madaukakin sarki mala ya ce ismuhu faqad tazala anil haqqi to wannan ta'ala azzasmuhu Allah ya fi ƙarfin wannan abin da suka yi to kuma hakika wannan ya nisanci gaskiya to wannan kuma shine asalin aqidan mu'tazila mala yace wa sinhal qadariyya talabul illa to yana daga cikin asalin abin da ya haifar da aqidan ƙadariya shine duk abin da aka zo sai sun ce sai Allah ya faɗa dalilin yin shi kina Allah bai zama fa'alul lima yuridu ba me yasa fi kulli shay'in a komi ma kun gano wannan da kyau sai mala ya ce wa zaka min sinhil la'in wannan shine matafiyan wannan tsinannen farko iblis ittalabal illa fil khalqi saboda duk abin da ya faru sai da ya ce menene hikimar halitta shi awwalan wal hikimatu fit taklifi thaniyan menene hikiman kuma da aka daura mai abin da ai an san ba zai yi ba a karo na biyu wal fa'ida fi takalif sujudi li adam alayhi salam thalithan a karo na uku kuma yake cewa menene ma hikiman shi yana bautan Allah a hada mai da bautan adam kuna fahimtar wannan da kyau ku to malam sai ya ce wa anhu nasha'a to daga wannan tambayoyin da ya haifar da ƙadariya, da mutazila da mushabbi'a, da mujassima da sauran batatu, mazhabul khawarij to a nan ne sai mazhabin hawarijawa shi kuma sai bayyana shi sa wallahi al'adim in baka tsaya ka gugu da waɗannan ilmomi ba ko kana kallon malanta sai dai ka yi malanta na ƙauye sai dai ka wani fallon sau da aƙidu za su rika bayyanan da al'umma suna da buƙatan su ji bayani dangane da su don su tsira daga bala'in waɗannan miyagun aƙidin to kai kuma ba ka da abin da za ka iya gaya masu kuma wannan harkan jama'a ba harka ne na nazari ba da za ka sai littafi ka je ka yi nazari a aƙida ce ba sai ka je malamin da ya sani ya gaya maka in ba haka ba sai dai ka ƙara ruɗani kan ruɗaninka na baya allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala yake cewa wannan shi ya haifar da mazabin khawarijawa iz la farqa baina qawlihim la hukuma illa lillah wa la yahkumu rijal babu bambanci cikin abin da su khawarijawa suka faɗi zamanin sayyidina ali ibn abi talibin lokacin da ya nufi yin sulhu da sayyidina muawiya cewa ya turo wakili shi ma zai turo nashi wakilin sai suka ce a ai aliyu ya kafirta saboda ya yadda da hukuncin mutane ya juya ma hukuncin allah baya to allah ne zai sako ya hukuncin kuna fahimtar wannan da kyau ko domin shi iblis abin da yake son ya nuna kenan dan menene za a sa adamu me yasa Allah bai da kanshi ba wannan kuma shine asalin aqidan khawarijawa ina fatan mun gano wannan da kyau malam sai ya ce wa baina qawlihi la asjudu illa laka da yace shi ba zai ma kowa sujada ba sai Allah asjudu li basharin yace in yi sujada ga mutumin da khalaqtahu min salsalin wanda ka shi da yumbu ha ina wa bil jumla male ce a takaicen takaitawa dai kullum tarafai kasadar umur zamim kowane ɓangarorin ka kalla daga cikin irin shibohin da iblis ya haifar to sai da ya fitar da wata muguwar aƙida wanda ita a yau mutane suke bi da sunan bautan Allah falmutazila in ka ɗauko mutazila ghalau fi tauhidi su waɗannan sun wuce gona da iri dangane da abin da ya shafi tauhidi bi za'amihim cikin riyawansu hatta wasalu ila ta'atili bi nafi sifat har aka waye gari suka kore ma Allah madaukakin sarki suffofi baki ɗaya saboda sai da suka kamanta Allah da bayi sai suka ga a ba zai yiwu ba sai suka kore kuna fahimtar wannan da kyau ko shi ma abin da iblis ya yi kenan ya kamanta Allah da shi ya kamanta Allah da Adamu sannan sai kore umarnin Allah ya kibi mala ya ce wal mushabbiha qasadu hatta wasaful khaliqu bi sifatil ajsam su kuma sai suka takaita wajen siffanta Allah madaukakin sarki da siffa irin na jiki da yake kusa da su kawo kuma su inda suka bata warrawafid su kuma 'yan shi'a galaufin nubuwati wal imama sai suka wuce gona da iri cikin al'amarin annabta da kuma imamanci hatta wasalu ilal hululi har sai suka waye gari suka ce wai Allah yana shiga cikin limamansu wal khawarij su kuma khawarijawa kassaru sai suka koma can ƙasa hatta na fauta hakiman rijal har aka waye gari suka rena kowa ba wanda zai faɗi magana sai ce sai Allah tambaya anan malaminku da kuka yarda da shi Allah ne ba yana ce maku ne Allah ya ce kuma ya faɗa abin da yake gani ya fahimta ba amma duk wanda zai faɗa abin da yake ya saba ma abin da suke a kai sai su kore su ce la hukuma illa lillah suna da idu iri iri ina fatan mun gano wannan da kyau wannan ɗaya ne kawai ma da ya zo shi da za a zo ya magana sosai a kansu sai ɗan yar maka da wannan dan ka gane mala ya ce wa an tattara, tara an na hadhihi shubuhat kulluha nashi'atun min shubahatil la'inil awwal mala yace in ka lura da dukkanin waɗannan shibohi da waɗannan miyagun aƙido da waɗannan bayanai da waɗannan ƙungiyoyin ɓatattu suke bayarwa to gaba ɗayansu sun samo asali ne daga shubuhan nan farko wa tilka fil awwali masdaruha in ka lura da maɓuɓɓuganta farko to iblis ne wa hazi fil akhira mazharuha a ƙarshe kuma sai abin ya bayyana shi ya gina ne amma bayyanan kuwa to kun ji aƙidin da suka bayyana su wa ilaihi asharat tanzili fi qawlihi ta'ala to da wannan ne ya zo cikin suratul baqara aya ta 168 inda Allah ke cewa wala tattabi'u khutuwati shaytan kakku kuskura ku sake ku bi dukkanin wani shirgiri bada da dukkanin wani shigo-shigo ba zurfi na iblis innahu lakum aduwwun mubin lalle shedan makiyinku ne kuma kiyayyen shedan gare ku a bayyana take kuna fahimtar wannan jama'a abin a fili fa yake fa kuma kowa ya ji ya gani Allah kuma ya faɗi duk aqidan da ka ɗauko ka ɗauko waɗannan shiboyi ka zube sai ga ciki suke kawai iblis ne dama ya ce zai ma ɗan adam makirci kuma bai fasa ba gashi yayi Allah shi kyauta malam sai ce wa النبي صلى sallallahu alaihi وآله وسلم كل kullu ضالة من min الأمة بأن بأمة bi من الأمم ummatin dallatun min يزوج umam حديث sai annabi تدو cikin hadisin shi ya kamanta duk wata da wata cikin al'ummomin da suka gabata mun gano wannan da kyau ko cikin hadisi Ƙungiyoyin da za su faru cikin al'umman shi Kungiyoyin da suke na ɓatattu ne sai aka waye gari annabi ya zo yana kwatanta batan su da batan al'ummomin da suka gabata sai ce faƙala alkadariyatu majusu hazihil umma annabi ya ce ƙadariya su ne majusawan wannan al'umman waƙala ya ce almushabbiha su kuma waɗanda suke almushabbiha sai ce yahudu hazihil umma su ne yahudawan wannan al'ummar warrafira su kuma 'yan shi'a ya ce nasara ha su ne kiristocin wannan al'umma wa ƙala alaihi salam jumlatan kai a dunkulama sai annabi ya ce latakun subalul umam kablakun lalle za ku makalema hanyoyin al'ummomin da suka zo kafin ku hazwul ƙazza bil ƙazza taku da taku mun gano wannan da kyau ko gyanda kake ganin kibiya yake da yanke yanke shi na kan wannan kibiyan ko to haka za ku zama taku bayan taku wannan bin na'al in sun aje kafa sun daga za ku aje ku daga a wajen da suka yi hatta law dakhalu juhura dabbin da za su kutsa ramin damo la dakhaltumuhu yace wallahi duk da kuma sai kun shiga kun gano wannan da kyau ko to wannan littafi na almilal wan nihal malin ya kawo ababe masu yawan gaske wanda nan an dan tsakura ne dukkanin waɗannan abubuwa mun karanta cikin kasusuwa in kana da buƙatar sauran bayanan ka samu karatukan da muka yi na almilal za ka ji sauran bayanai da izinin Allah wanda kusan kila masu kai wannan ko masu ɗaran mai wajen haskaka bayani Allah maraukin sarki ya sa mu dace kenan in mun fahimci waɗannan bayanan da muka ɗauko tun a karatun da ya gabata zuwa yau za ku fahimci cewa lallai iblis da gaske shi ya fara waɗannan ƙiyasa kiyasan kuma yau sai ga musulmi musamman ma malami a cikin musulmin ma shi ma ya koma abin da yake kenan yau da ya karanta wannan ya san haɗarin abin da ke cikin haka don allah zai yi kuna gane wannan da kyau jama'a addinin Allah fa bin shi ake ba kirkirowa ake yi ba Allah ya tsare mana imanin mu mala yace akhbarana amr ibn aun haddathana abu awana an isma'il ibn abi khalid an ash-sha'bi an masruq annahu qala inni akhafu aw akhsha an akhisa fatazilla qadami wannan hadisi al-imam ad-darimi ya same shi daga malamin shi amur ɗan aunin shi kuma ya ce abu awana ya karantar da shi wannan hadisi daga ismail ɗan abi khalidin ismail ɗan abi khalid ya ce ya ji hadisin ne daga allamatu sha'abi daga masrok al'imamun masrok yake cewa inni a ni kam ina tsoro aw aksha ko a razana nake an aƙisa in koma ina kiyasi cikin addini fata zilla ƙadame sai kafana ta zame ba'ada thubutiha mun gano wannan da kyau ku bayan da ina kan addini in je in bi ƙiyasta-ƙiyastan waɗanda Allah bai aiko ba ya ce ƙafana ta zame ko in komo ina yi ga hanya ta kwarai in zame a kanta ka koma kana aune-aune yanzu kaman wani a ce kaza haka ke addini jama'a kaman abu kaza da kaza in an auna kaza to shi ma za a iya cewa haram shi ma za a iya cewa halal haka addini yake kuna fahimtar wannan kuma a yau mutanen gari wai wannan suke so in an yi wannan sai ta tafi suna murna kaji ilimi malam wannan shi ke nuna gejin jahilcin al'umma jama'a wanda kuma dole tausaya ma wannan fara al'umma domin akwai alaman ta fada hadari to kuma ya tausayin zai kasance shine ne kokarin tsamo daga cikin bala'in ana fahimtar wannan da kyau ko Allah maraukin sarki ya tsare mana imanin mu malai ce akhbarana sadaqat ibn fadlin qala na abu khalid al-a'mar an isma'ila an Sha'abi. Kala al'imamin al ya ce yace wallahi la'in akhastum bil ya yace lalle ilalla in kun koma kuna kiyasi da kwatance-kwatance da ɗauke-ɗauken magana kuna azawa nan da can wannan shi ne abin da hukuma da sunan ilimi to sai ce latu munnal halala wallahi sai kun koma kun haramta abin da Allah ya halatta wala hillunnal harama kuma sai kun kalli haram ƙarara kun ce halal ne halal kuma ku ce haram ne wallahi in dai wannan za ku yi sai Allah ya ce kul ku ci ayi don kun auna abin da hankalinku don shi ma iblis da me auna da hankalin shi kuma ƙoƙarin cafkan tunanin mutane a ɗaura sa kan tarban banza ki shi ke haifar da waɗannan abubuwan isa malamai ku ji tsoron Allah ko kuma jahile ku gaya masu gaya muku kalmar Allah wannan shi kaɗai zai tseratar da ku ku shiga aljannan Allah kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah ya tsare mana imaninmu kundeji a waye gari a ce ka koma kana halattar da abin da yake haram ko kana haramtar da abin da yake halal ka shiga uku domin qur'ani yana cewa wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba haza halalun wa haza haramun litaftaru ala allahi alkadhiba kul ahir kowa shiga taitayin shi kar ku sake ku zo kuna cewa kaza halal ko kaza haram a waye gari kuna ma Allah ƙarya ce innal ladina yaftaruna ala alallahi alkadiba la yuflihun kaga masu ma Allah ƙarya to wallahi waɗannan ba za su yi nasara ba ko ba za su kai bantansu ba mata'un qalilun ɗan rayuwa ce yar ƙid za su yi a wannan gida na duniya ƙarshe dai su lahira jiki ya gaya musu Allah ya sauwaka malai ce akhbarana al-hasan ibn bishrin qala haddathana abi an isma'ila an amirin أنه قال kana يقول ما أبغض ilayya ara'aita ara'aita يسأل الرجل rajulu فيقول أرأيت ara'aita لا يقايس هنا ديسي الإمام hadisi ne ya same shi daga alhassan bunu bishirin shi kuma ya ce baban shi bishir ya karantar da shi daga ismail daga amir malam amir ya ce ya kasance ba, ba abin da yake ki a duk duniya yake kyama irin ya jana ca ka kaza ba ka lura kaza mana ba ka ji kaza ba ai in ka kalli kaza kaza zai nuna maka kaza ai da kyau ai kaza ma shi fi dacewa ai kaza yace ba abin da yake jini a duniya kan haka a shigo da irin wannan hayaniyan da 'yan duniya ke yi a rayuwarsu na duniya cikin al'amarin addinin Allah yas'alur rajulu sahibahu sai ga mutum yana tambayan ɗan uwan shi fa ya ƙula sai ce a ra'aita ba ka ganin kaza da kaza da kaza wa kana la su to shi amir a sha'abe baya irin waɗannan ƙiyasa ƙiyasan me yake yi nassi ga nassi sai mutum ya aje nassin sai kuma yana wani abu can daban dan ya wawai da tunanin wawaye irin shi kuna gane wannan da kyau ko to amirin sha'abi baya wannan kuma dai kai dai ka ji hadarin abin da wannan yake ciki shi yasa kafin ka bayyana da sura da siffa na malanta ko tsaya kai karatun ilimin ya kasance akwai shi da gaske kun ba ga komin daren dadewa ko ɗaliban da kake makariya watan wata rana ilimin su zai kai wajen kana raye ko bayan ka mutu ko kuma za a waye gari wani wanda sun yadda da shi watan wata rana zai zo zai gaya masu kuma za su ji za su aminta sama da yadda suka faɗi daga ba su gane ƙarya kai isa kowa shiga ce ta yi shi Allah ya tsare mana imaninmu malai ce na sadaqatu bin fadli na haddathana yahya bin sa'idin عن الزبر عن الزبرقان قال نهاني أبو وائل yake cewa abuwa il ya hana ni. an ujalisa ashaba a ra'aita ya ce in daina zama da waɗanda su 'yan addinin me ka gani ne me tunaninka ba ka lura da kaza ba wai da haka za a gina fatawan addini kuma kalli 'yan duniya abin da suke son mu koma kenan idan ka rike nasi gam sai a ce ka cika tsauri sai a ce wai kai so kake kowa ya bi ra'ayinka kowa ya bi tunaninka amma fa suke yi su ake a raba kowa da wannan tunanin zuwa ga nassi kuna fahimtar wannan to amma in suka je suka zauna sai su gaya mutane ya ba za a sawar mutane ba ai Allah ma ce wa shawarun fil amri sai a ɗauko umumin nassi gaba ɗaya kawai sai a ɗiba al'umma ji a ɓatar da su wa shawarun fil amri har akan dokan Allah da annabi duk fara irin waɗannan abubuwan ne gaya sun bi sun kakkatsa al'umman annabi sun mai da su al'ummominsu sai abin da suka ga dama suke masu kuma ƙiri da muzu ba san a zuwa faɗi gaskiya gaskiyan nan ko koda ita ke daidai na abin da allah maɗaukin sarki ya faɗi allah ya kiyaye shi sa ya hana shi zama inda suke zama kwata-kwata shigen wannan ne annabi ya hana sahabban shi irin wannan kekeniyar. amma yanzu fa su yan ashabar ara'aita ara'aita su ne kuma suke hana zuwa zama majalisun alkur'ani da sunna kuma kaga wani irin juyin masa kuma Allah shi kyauta Sau da in kana zuwa kana jin waɗannan madarar nasoshin ko wala ba za ka babu da suke gaya maka ba ba za ka taba bi ba amma ka sa alherin wannan shine za su gama duka level ɗin abin da suke bayarwa kwalitin shi ba zai kai ga yadda wanda yake ba da wannan yake ba lokaci zai zo da za a yi ta ganin zarmiya a cikin abubuwan da suke yi allah ya sauwaka mala ya ce akhbarana sadaqat ibn fadlin akhbarana ibn uyayna an isma'ila an sha'abi qala لو ha'ula'i هؤلاء ala ahadin أحد sallallahu صلى wa alihi wa sallama. ya ce kaga da waɗannan 'yan ƙiyasin nan 'yan ka gani ka ganin nan da sun raye zamanin annabi ne la nazalat ammatul qur'an da mafi yawancin qur'ani ya sauka da yas'alunaka yas'alunaka don kullum abin da suke kenan su ba za su jira nassi su ba a'a su suna son a gaya masu abin da ransa yake so ne abin da tunaninsa ya ɗarsa sani in sun kalli wannan to wannan shine addini a abi gaskiya sai dai ku je ku kyankyashi na ku malamin amma nan mun yanke shawara mu sai za mu bi mun gano wannan kuma duk malaman da ke mutane irin wannan ko za ga suna da kwaɗayin su samu suna su samu mukami su samu mulki su samu kuɗi a ce ana yi da su a ce kaza to dole za su koma cin amanan Allah da annabi sannan ne wakilan shaidan za su yarda da su amma muddin ka tsaya ma Allah da annabi wallahi azim ba su taɓa yadda da kai ba sau da ce ba su da bakin magana ba a neman shawararsu ba a yadda da su ba an rena su an wulakanta su to wai kai allah ya ce annabi ya ce kai asuwa kai allah ne ni ma na haƙura da ra'ayina da na san na fi ka dubara da kan gado da hankali da wayewa na ajanawa na bi na allah don me ba ka ajana ka ba waye kai kuna fahimtar wannan da kyau ku don duk wanda ya fi sanin wannan ku ya bi ga komi ba to sai aka waye gari ya aji ya ce shi ma abin da yake jira ya bi kenan sai ka ce a ya kamata a ce kaza sai ka ce a matsayinka ka zama Allah ne ko ko Allah ya aiko ka zama annabi ne ko maganar da ka kawo ta ci karo da nashi jama kuna fahimtar wannan kuma wa kar a faɗi wannan zai yiwu lashi kyauta nan ba zai yiwu ba Allah ya kiyaye to shine sai yake cewa qala akhbarana isma'il ibn abbana qala akhbarana muhammadun huwa ibn talha am maimun abi hamzata qala qala li ibrahim yace ibrahim nakhai yace da ni ya aba hamza ya baba hamza wallahi laqad takallamtu yace ka gani nan na hau kujeran fatawa ne walau wajattu mata kallamto, ya ce. da na san akwai wanda yake yi ba ni ba da wani ya ɗauki gabaran karantar da al'umma da wa'azantar da su ya ce wallahi ba zan yi magana cin harkar addinin Allah ba jama muna gano wannan jama malamai ne wanda suka san Allah cikin tabi'ai da tabi'u tabi'ina da tabawul atiba suke taka tsantsan da wani ko suwa ne Allah ya ta da su za su yi ya ce wallahi al'adun ni da ban yi ba wa inna zamanan ya ce kun wannan zamani da muke ciki a kunu fihi wanda na tsinci kai na a ciki faƙiha a halal kufa wai ni ne babban malamin kufa ni ke jiran in faɗa a bi ya ce zamanu su'in wannan mugun zamani ne me yasa ya faɗa haka saura akwai almajiran abu hanifa da yawa kuma su ne 'yan ma ra'aita sai ka zo ka faɗin nassi sai su koma gefe sai amfani da kwakwalwa sai hankalin mutane kalli abin da suke kamar shine daidai kawai sai su bi abin da ya dace ma nassi fa sai a mai tawaye ya ce wannan mugun zamani ne kuna gano wannan da kyau ku ya ce da akwai malamin da zai tsayo wajen karantarwa tsakani da allah zai karantar da nassi ne kuma ya cancanta ilimin shi ya kai ya ce wallah da na bar mai fagen da bari in gabari ba sai ka je ka Allah ka zauna lafiya ba Allah ya sauwaka mala yace akhbarana abu nu'aymin qala haddathana sufyanu al-laythin am mujahidin qala qala umaru sayyidina umar ya ce iyyaka wal mukayala ka shedinka da auna maganganu ya'ani fil kalam ka ce ka ɗauki maganan wannan ka auna ta da hankalinka maganan wancan ka auna da hankalinka aikin wannan ka auna da hankalinka aikin waɗancan ka auna da hankalinka ko ka ɗauki maganan Allah da annabi kana auna su da hankalinka ya ce wallahi hirɗinka da wannan kuma don Allah jama'a yanzu malaman nan babin da suke ba kenan kuma kai masu wa'azi saboda Allah ya sanya gishawa cikin jinsu da ganinsu da komi nasu kun ga waɗannan maganganun wallahi ba sa jinsu ba sa ganinsu sanda kake faɗi sanda suke ji wallahi za su ɗauka kawai sai shi ɗan ya yalla ka rabu da su kaza suke nufi a cikin maganan ma sai su kiyasin wani abu da hankalinsu kuma sai ɓata ta ƙara zarfafa mutum ba zai gane ba sai lokacin mutuwan shi ya yi ya dai ishe ku da irin yadda mala albani ya ƙara rayuwan shi ya ƙara rayuwan shi ne mara aita a mara aita kowa ya san wannan abin ya yaƙi da shi ji irin rufin asirin da Allah ya mashi kuna fahimtar wannan da kyau ku Allah kuma ku bari kuma ku bari ku ga yadda Allah zai muku ka gane mutum yana raye duniya ta san da shi jira take ya faɗa abi ya samu ɗaukakan da duk kake tunani da wanda ma baka sani ba kuma bayan ya mutu ji irin abin da ya ɗauka bai duniyan fa amma jiyan da kuma ake haba haba da sunan shi da abin da ya bari amma jama'a ka kalli me yayi kai ma ka bu wannan tafarkin kawai mutane sun kasa kana ganin wai dabara da hikima ba zai ɗaura kayan ba wallahi sai ka nemo igiya Allah shiryar da mu malai ce akhbarana hajjaj al-basri qala haddathana abu bakr al-huzali an ash-sha'bi qala shahidtu sharihan shuraihan yace na halarci alkali shuraihu wa ja'ahu rajulun min murad wani mutum ya zo mai daga garin murad faƙala ya aba umayya yace ce ya baban umayya ma diyatul asabe ina neman aiman fatawa dangane da diyan yatsu ƙala sai ce asharun asharun kowane yatsa ɗaya in an gutsire wa mutum za a biya diyar raƙuma goma ƙala sai mai tambaya ya ce ya subhanallah a sawa'un hatani yanzu da wannan da wannan ɗaya jama'a bainal hinsiri wal ibhami sai ya haɗa tsakanin wannan hinsar wannan yatsa na ƙarshen nan da wannan ai ba girmansu ɗaya ba ba tsawonsu ɗaya ba yanzu da wannan kafceciyar da wannan 'yar magezuwar to su goma goma me yake kenan kiyasi da ra'ayin shi da hankalin shi da tunanin shi yanzu haka zai yiwu ƙala shirehun sai alƙalin shirehu ya ce ya subhanallah ba tu sanda kenan ko don shi ma da zai ɓanna abin da ya faɗi kenan sai ce a sawa'un uzunuka wa yaduka da hannunka wannan da kunninka ɗaya suke fa innal udna yiwari hashar wal kumma yace ai wannan kunninka gashi in ya sako bai rufe shi in ka sa hula ba ta rufe ta kun ga kana sa kada rufe shi zai saboda dan guntu ne dan karami wal imamatu kuma in ka sa rawani ma danne kunnin yake sai ce fiha nisfu diyya amma duk wanda ya gutsar kunnun wani rabin diya zai bada wa fil yadi wanda ya tsara hannun wani ma nisfu diya rabin diyya zai bada Wai a kai canka inna sunna sabaqat qiyasakum ai sunna ta riga qiyasun kenan a da qiyasi da yazo daga baya ata ne dauki ne sunna kai aiki da shi dauki nassi karara wannan nassi ne yazo da shi ba shirmanka ba fattabe ka bi abin da aka ce ma wala tabtade kaka kirkiri bid'a fa innaka lan tadilla ma akhasta bil athari yace wallahi ba ka ba bata muddin kayi riƙo da asari muddin kayi riko da hadisi muddin wannan shine abin binka to kun yi sallama da abin da yake bata ne amma kenan duk wanda ya bar asar ya bar hadisi ya bar nassin alqur'ani ya bi duk abin da ya bi ya tabbata me ci makalla haka suke kiyasan abubuwa da haka za a gina addinin Allah da haka za a gudanar da al'umman manzan Allah haba jama'a ku ji tsoron Allah amana ne al'umman nan duk wanda bai fahimci amana ba ne ko ya fahimci wai Allah ya aiko shi ne ya kasa din da ya bashi Allah sai ka sha mamaki a lahira kai ba ma sai an je lahiran ba ai akwai malamai da yawa waɗanda sun taka rawa a fage yau mai labarinsu wallahi rashin tsoron Allah ya kai su inda ya kai su Allah ya sauwaka qala abubakarin mala abubakar yace fa qala li sha'biyu sai al-imam sha'bi yace ya huzeli law anna ahnafakum qutila wa hadha as-sabiy fi mahadihi fi mahadihi da za kashe muku wani mutum sannan kuma a kashe wannan jaririn da ke cikin tsumban goyo a kana diyatuhuma sawa diyas zai zama daya qultu na'am sai ce kwarai da gaske diddiya ɗaya ne ƙala sai ce fa'aina ƙiyas fa'ainal ƙiyas to na ƙiyasi za a iya gwama da kwatanta jariri da babban mutum ne zai yiwu matabansa ɗaya matsayinsa ɗaya wannan ba zai yiwu ba to amma dan menene kuke zuwa da ƙiyasi irin wannan kaga misali da zai kwantar da duk wani mai hayaniya kenan Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu mu nan za mu saurara sai allah madaukin sarki ya kai mu karatu na gaba subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum nan har yanzu sai malam ya ce wahiyar masjid